Ƙasar Amurka ta bayar da tabbacin taimakawa Najeriya musamman wajen ganin an gudanar da babban zaben ƙasar da ke tafi a shekara ta 2019 cikin kwanciyar hankali. Shugaban sashen hudda da jama'a a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya, Mr. Aruna Amirita Nayagam, shi ne ya tabbatar da haka a wata ziyarar aiki da ya kai jihar Niger. Mr. Aruna ya ce ƙasar ta Amurka tana haɗa hannu da Najeriya wajen gudanar da shirye-shiryen ci gaban al'ummar ƙasa musamman ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba a kan sha'anin tsaro. A kan haka ne ma ya ce ƙasar ta Amurka a shirye take wajen bayar da duk wata gudunmuwa da ta wajaba domin ganin babban zaben ƙasar ya gudana lafiya da yake tsokaci akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, Mr. Aruna ga abin da yake cewa. Well, I think some, some progress has been made, but, the, uh, but you know, a lot more can, can be done. So, and we know we're here to, to support uh, that effort in whatever way we can. Ya ce an samu ci gaba amma akwai buƙatar ƙara samun ci gaban domin hakan zai fi, saboda haka za mu ba da gudunmuwa da abin da za mu iya bayarwa. To bayan da ya ziyarci jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Mina, babban jami'i a ofishin jakadancin Amurkan da ke Najeriya ya ziyarci tashar gidan rediyon Prestige FM mai zaman kanta a jihar Niger domin duba irin ayyukan da suke gudanarwa. Shugaban gidan rediyon Malam Zubairu Abdulra'ub ya ce suna cikin farin ciki akan wannan ziyara. Wannan ziyara da babban jami'i mai kula da sashen hudda jama'a na ofishin jakadancin Amurka ya kawo ga gidan rediyon Prestige wata ziyara ce da za mu ce tana cike da tarihi da kuma annashuwa gare mu musamman ma kasancewar mu ne gidan rediyo na farko mai zaman kansa a birnin mina da kuma wannan ziyara da ya kawo na duba wasu ayyuka a jami'a da sauran wurare domin ya ga yadda muke gudanar da shirye mu da kuma yadda muke ba jama'a dama na faɗin albarkacin bakin su tare da tsage gaskiya ko mai ta a gidan wannan rediyo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.